A cikin wannan bidiyon mun zo muku da wani application ne mai suna Clone Phone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da haka barkamu sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zamu nuna muku yanda zaka iya bude wata private wire a cikin wayarka wato Clone Phone. idan har kana da wayar kan yanzu da yake ganin application din na akan wannan wayar ga ina scrolling haka ina yin haka to ka sani akwai akwai cikin application mai suna clone phone wanda wannan a cikin wannan application din zaka iya daukar wannan zaka zaka iya daukar dukkan wani application da yake so a wajen ba za a ganshi a nan ba sai dai a ganshi a cikin application din kana shiga a cikin application din to yake da zai canza wayar ka ya maida ta sabuwa in ka saka mata sabo wallpaper a ciki kenan ka saka mata ko menene ka saka mata a ciki a takaice dai wayar ka dai zaka raba biyu kamar idan da akwai application din da baka so wani ya gani ko ya shiga a cikin wayarka to kai tsaye zaka yi abs kamar da su can zuwa clone phone idan har kamar da su can to babu wanda zai shiga ko kuma idan har kana ba yara wayarka to zaka iya shigar da su cikin clone Eh, za ka shigar da su cikin crown app din nan wanda zai iya za ka iya daukar dukkan wani abu dukkan wani application na yara wanda za su yi amfani da shi ka saka musu a ciki to ba za su wuce wannan application din ba ko ta yaya ba za su iya fitowa ba sai dai kai da kanka idan ka fito za kuma sannan a wajen fitowa za ka saka security sannan ka fito zuwa ainihin ainihin kan homepage na wayarka ko kuma ce cikin wallpaper ta farko ta wayarka to kai tsaye zan nuna muku inda za ku amfani da wani kai da kuma ta idan idan wani ne zai rike kawai channel har ka manta kai mana subscribe ka dana alama karawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da zaran mu dora har ku manta ku dana alama like idan bidiyo nan ya burge ku kuma wannan application din za ku ga link din sa kasan description na wannan bidiyon ko kuma za ku zuwa Play Store kai tsaye ku rubuta sunan sa ku yi downloading din sa kai tsaye za mu shiga cikin wannan application din mai suna Clone Phone gashi nan a gani za ka ƙara buɗe wata wayarka ne a ce wata ce a cikin wayarka wato za ka yi cloning ɗinta kuma sannan ka ƙara dora dukkan wasu abubuwa application ne da dai sauransu ka sani application ne yana da idan za ka start za ka biya za ka iya biyan kuɗi kuma za ka iya yin free to ga nan wajen free try ne za mu ga nan za mu soke wannan ɗan advertiser din da ya nuna mana haka bayan ya nuna mana ka gani ga nan dan hotunan da yake nuna ka gani gayi nan yadda za ka yi clone ɗinta za ka iya yi kuma za ka yi amfani da wani application ɗin kuma a android za ka yi sa a ios wato iphone kai da zamu saka tabo zamu clicking na boot is din nan gayi nan wajen client permission zamu ba shi permission yawa sai mu ma ba shi allowance kai tsaye ka gani ya sami wannan da zuwa ga hotunan mu da komai da komai da zamu iya ba na gani ga yanayin history da dai sauransu video ne audio document da dai sauransu duk gasu nan da za mu iya yi gayi nan za mu iya cloning na application za mu iya transfer na application gayi nan akan play store kai tsaye za mu iya yi yawwa gayi nan transfer na file da sauransu duk za mu iya yi yawwa idan muka taɓa wannan menin gayi nan wajen zuwa wajen setting muna zuwa wajen setting kaga yadda wajen setting yake gayi nan har da customer eh, support gayi nan wajen clone app dinnan gayi nan version 10.1.1 yawa to wannan shine nan kai sani a cikin application nan za ka iya yin komai kai na sai file da yi ba bashi wannan alama ga na sai ba shi modifying system yawa to gashi nan dukkanin wasu abubuwa da za ka iya ajiyewa a ciki duk za ka iya ajiyewa kawai to kai cloning ɗinsu yau ga nan kamar nan clone app clone phone ga shi nan wajen zaka iya receive na duka data da ke cikin wayar android ko kuma ios ga yanar na wajen ga storage din da ke wayar muna muna da 552.29 ga yanar a ciki kuma muna da available da ke nan yau to ga hinan za ka iya ko wata data za ka iya kuma an san data aka tura ko a tura maka yau dan wani shine karshen bidiyon ma kan wani abu kenan ka manta ku follow ku subscribe ku dana alamu karawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryen mu da zaran mu dora ka manta ku dana alamun like idan wannan bidiyon ya buge ku sai mu haɗa bidiyo na gaba